أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله وأهل الأرض أحوج إلى رسالته من غيث السماء ومن نور الشمس والهوى فقام بتبليغ الرسالة وآداء الأمانة فقام بتبليغ الرسالة وأداء الأمانة والنصر للأمة حتى أتاه اليقين فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الجر الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna ashirin ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1437 yayin daidai da ashirin da biyar ga watan shida shekara 2016 Allah ya dawo da mu wannan masallaci masjidu ahlul baiti wa sahaba domin ci gaba da tafsirin alkur'ani kamar yadda muka saba daga wannan layi na Hausawa road a cikin wannan unguwa ta ta tudun wada daga cikin wannan gari namu na kaduna a cikin wannan sura mai albarka suratul nisa'i jiya mun tsaya a aya ta 21 za mu tashi a aya ta 22 watakila wani zai mamaki ya ce na ci ko mutum ɗaya ne ya zo sai mun yi karatu an fahimta yi mm. to karka ɗauka cewa ko muna karatu ne mutanen da sakon yake zuwa musu daga baya sun fi ninkin miliyan ɗin wanda suke zauna su saurari karata an fahimta yi da haka yanzu in na tashi ma da daddaren nan ina da program da zan yi daga gidan rediyon wal jama'a da ke america karfe goma na can su kuma ni kuma zan tashi karfe uku na dare na nan da haka za mu yi program da su zuwa karfe wato hudu da rabi na asuba na nan su kuma can zuwa sha da rabi

وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأخواتكم من الرضاعة cikin nau'in matan da Allah madaukakin sarki ya faɗa cewa ba za a aura ba bayan matar da baban mutum ya aura ya sake ta ko suka rabu Allah ta'ala ya ce hurrimat alaikum ummahatukum an haramta muku auren iyayenku wanda suka haife ku can matar da babanka ya aura sawa'un ko shi ita ta haife ka ko ba ita ta haife ka ba ya shiga ciki amma nan da Allah ta'ala ya ce hurrimat alaikum ummahatukum an haramta muku auren iyayenku wanda suka haife ka babar mutum da ta haife shi ko daga shi sai ita a duniya babu yadda za a yi aure ya haɗa su amma yanzu abin da zai baka mamaki a cikin wannan al'umma ne za ka tarar da rikicin ɗaya ya maƙuwarsa ciki ni na je kano ofishin hizuma na tarar da wannan rigima allah maɗaukakin sarki ya kiyaye dabbancin da ake ya wuce yadda kake tunani sannan wa banatukum da 'ya'yan da kuka haifa da haka nan uwa da aka faɗa da uwar wato sama da kuma ainihin wato ƙasa da uwarta an fahimta da uwar uwarta da kuma ainihin wato abin da ya ƙasa wa banatukum da 'ya'yan da kuka haifa yadda ka haifa babu yadda za a yi aure ya shiga tsakanin kai da ita ko da ko daga kai sai ta a duniya wa akhwatukum da 'yan uwanku wanda kuka ainihin wato fito uwa ɗaya uba ɗaya da shi ko da ita wato yakka kenan ko kanwarka ba zai yi ka aure ta ba shi ne wa akhwatukum wa ammatukum da amma ita ce ainihin wato yar mahaifi ko kanwar mahaifi ta ɓangaren kenan namiji inda ammi ba shi mana dan mahaifi to wa ammatukum da iyayenku mata ta ɓangaren iyaye maza kenan yan mahaifinka da ƙanwa mahaifinka abin da ya sama da abin da ya ƙasa ba zai yi ka'un wata daga ciki ba wa kala tukum da kala, wace ce kala ita ce yar uwar ainihin wato mahaifiya kenan wacce suka fito da babarka da ita uwarsu ɗaya ubansu ɗaya kenan da yar wato mahaifiyarka da ƙanwan mahaifiyarka su ne kala ba zai yi ba alaƙa ta aure ya haɗa ka domin su ma iyaye ne sannan wa banatul akhi da 'ya'yan 'yan uwa maza kenan wanda kuka fito uwa ɗaya uba ɗaya da shi namiji da wanka da tsaninka haramun ne ka aure 'ya'yansu su ne wa banatul akhi sannan wa banatul ukhti da ainihin wato 'ya'yan 'yan uwa ta mace kenan wacce kuka fito uwa ɗaya uba ɗaya da ita kenan da yakka ina fata an fahimta ƴaƴanta da kuma ƙanwarka ƴaƴanta shine wa banatil ukhti da ƴaƴan 'yan uwa mata ba zai yi ba inda ga kai sai su a duniya alaƙa ta aure ta haɗa ku sannan Allah ya ce ummahatu nisaikum da kuma iyayen matanku allati arda'anakum wanda suka shayar da ku da haka wacce duk ta riga ta shayar da mutum to tana matsayin uwa ne a gurin shi kamar yadda bayani zai zo ita shayarwa tana hana abinda wato a yake abinda ainihin wato nasaba take hanawa da zaran an shayar da kai to shikenan kamar yadda bayani zai zo akwai hadisi wanda Imam al-Bukhari ya kawo shi a cikin Kitabul Ilm babin da ke magana mutum ya tashi ya doguwar tafiya dan neman ilimi akan wata matsala wani sahabi yana zaune da matashi ya yi sabon aure kawai sai ga wata tsohuwa ta shigo gida an ce mata a nan gidan akwai wani ango da amarya ta shigo ta duduba ta ce wane ne aka ce eh, wanta ce ta ce ai ya ai na shayar da ku ai ta ce billahi lalzi ban yadda ba ka ga tsohuwa kana zanen rasu jami bala'i ya ce to wani zai je ya tambayo ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya je ya samu annabi ya masa bayani annabi ya ce kai ko kila ya za a yi tunda ta riga ta faɗa ai wuri ya riga ya mutu automatic to nan kasar ko dan saboda ba a cika shayarwa ba ne amma su kasashen laraba da yake ana yi to gaskiya ana bincike akan wannan to wannan shine wato ummahatukum allati arda'anakum da iyayenku mata wanda suka shayar da ku haka duk matar da ta shayar da kai to wannan matar ta riga ta zama uwa gare ka sannan wa akhwatukum min ar-rada'a da yan uwanku na shayarwa kenan duk matar da aka kawo ku mace ɗaya ta shayar da ku to wannan matar haramun ne ka aure ta sannan wa ummahatu nisa'ikum da kuma iyayen matanku idan ka je ka auro mace yayin da ka auro ta to ita matar da ka auro mahaifiyarta to yanzu shikenan daga mujarradin wato wa ummahatu nisa'ikum da iyayenku mata wato matan iyayenku wato me zan faɗa ne iyayen mata ko eh iyayen in kana da mace ka auro ta to mahaifiyarta haramun ne a gare ka ba zai yi ka aure ta ba shirka kenan ko shine wa ummahatu nisaikum da ainihin wato iyayen matan ku wa raba'ibukum allati fi hujurikum da agololi wanda suke cikin dakunan ku ka auro mace da ta tashi zuwa sai ta zo da yarinya to yarinyar da ta tashi zuwa da ita wannan yarinyar haramun ne ƙyakke ita ma ka aura duk da wannan yarinyar wato ba kai ba ne ainihin wato ubanta amma Allah ta'ala sai ya ce wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisa'ikum allati dakhaltum bihinna matan da kun aure iyayen amma an riga an yi dukuli da su me dukuli shine an sadu da mace bayan an auro ta idan ka auro uwa bayan an daura aure aka tare ka sadu da ita to yanzu ta haramta haramun ne sai idan an yi dukuli amma idan mutum ya auro uwar bayan an auro uwar ana kitikishin tarewa ana zuwa gidan sai ga ta zo da wata yarinya sai ce to gaskiyar magana akwai sati aka ce kamar ya ce wallahi ya ba auren da maman sai dai a juya yanzu eh, yake so zai aura to yanzu tun da ba a yi dukuli ba shi yasa Allah yake ta fa illam lam takunu dakhaltum bihinna idan mamar ta tare ba a riga an sadu da ita ba to fala junaha alaikum ba laifi yanzu ka fasa auren da uwar ka zo ka auruwa ka aure ainihin wato yar ina fata an fahimta to amma sai dai zaka sha zagi yanzu zaka sha tsinuwa wallahi wannan rashin mutunci har ina ina fata an fahimta amma idan ita yar ce mujarradin ƙulla aure da ita to ya haramta uwar ko da saduwa ko babu amma ita yar tana haramta ne ga shi mijin in ya auri uwar idan ya sadu da wa in ya sadu da uwar sai yar ta haramta wannan shine shi yasa a nan gurin Allah ya kawo fala junaha alaikum aka kawo lannafiya nafiya lil aka kawo junaha ismu lannafiya Da aka alaikum Aljaru wal shi shibhu jumla zai zaman to shine fi mahalli nas fi mahalli khabar lan nafiya duk kusan da aka kawo lan nafiya lil jinsi ta kora kowane irin jinsi na laifi shi yasa Allah ya ce fala junaha alaikum ba wani laifi kanku. ku kace an fasa shi yasa addinin musulunci da kake ganin sa sauki ne da shi in ka ga mutum ya sha wuya to ko dai dama ɗabi'arsa ce yana son ya sha wuyan kun san akwai wannan ɗabi'arsa a ɗabi'arsa ne bai san sauki da kuma in ya shigo addini sai ya lizamta wa mutane addini da ɗabi'arsa amma in dai addini ne to addinin nan yana da sauki sannan Allah ya ce wa halailu abna'ikum alladhina min aslabikum sannan da ƴaƴan wato wa halailu abna'ikum da matan ƴaƴanku alladhina min aslabikum wanda suke na tsatsanku da ka auro mace wato ɗanka in ya auro mata to matar ɗanka haramun shine hala'il mata kamar yadda ɗan nasiru yake faɗa a cikin daliya da yake maganan mutuwa ya ce man ta'atala ku shibatuhu la yuzhi qilul hala'il ba'dahu la na haka alhala'il ne iyalai wato mata kenan na haka wa hala'il abna'ikum alladhina min aslabikum da matan ƴaƴanku wanda suke ku. haramun ne idan ɗanka ya auro mata in suka rabu ko daga kai sai ita a duniya ba zai baka aure ta sannan wa an tajma'u sannan ku haɗa bainal ukhtayn tsakanin ɗan uwa guda biyu lokaci ɗaya kana auren ya kana auren ƙanya ƙanwa Allah madaukakin sarki ya hana ba zai taɓa yiwa ba sai dai idan in ka rabu da yar sai ka auri ƙanwa ko in ka auri ƙanwa ka rabu da ƙanwa sai ka rabu da wa sai ka aure wannan kuma yana faruwa wani lokaci ka ga mutum yana aure da kanwa ko yayar ta ki zama idan aka rabu idan iyayen sun ga mutumin kirki ne don su saka masa sai su ɗauki yaya sai su bashi ko kuma su ɗauki idan ya ce sai a ɗauki kanwa sai a yi ne sai a bashi ana yin haka amma a tara su lokaci ɗaya ne to wannan ba zai yi ba Allah madaukakin sarki ya hana haramun ne shi yasa yace illa ma qad salafa sai abin da ya riga ya gabata na jahiliya da kuke a jahiliya ba ruwan su mutum zai iya haɗa ya da ƙanwa sai ta ce to ai tun da ya zama dole sai yayi auren nan da ya je waje ya auri wacce bata sani ba ai kawai ga ƙanwata a haɗa kawai su kashe su rufe a ta gaba da rufa ma juna a cikin Allah maɗaukakin sarki ya zo ya hana ya ce ba zai yiwu ba a daina daga yau inna Allah lallai shi Allah kana ya kasance gafuran mai yawan jin kai rahiman sannan kuma ainihi wato mai yawan gafara ne sannan Allah madaukakin sarki rahiman mai jin kai ne wannan shine tarjaman ayan nan amma za mu zo mu bayani wanda suka haramta a aure su mata ne guda goma sha hudu sannan akwai haramcin da yake na har abada akwai kuma haramcin da yake na lokaci akwai haramci na nasaba akwai haramci na musahara duka wannan za mu bayani a cikin wannan aya na farko Allah madaukakin sarki da yace hurrimat alaikum ummahatukum an haramta muku auren ƴaƴanku wato iyayenku da aka hurrima fi'ilun madin ne mabni lil majhul wato Atta'u tau ta'u alaikum aljaru ne wal majrur muta'alliqun bi hurrima da shi ummahatu shine na'ibul fa'il na ainihin wato hurrima da aka yayin da Allah ya ce hurrimat alaikum daga cikin dalilan da ke sa a gina fi'ili wani lokaci lil majhul don a girmama wanda yake magana ai mun san wanda ya haramta amma don girmama shi sai ba a ce ya haramta ba sai aka ce ƙwarjima an haramta waye yake da ikon tahalili da taharimi Allah subhanahu wa ta'ala at-tahalilu wat-taharimu bi yadillahi wahdahu la sharika lahu yana hannun Allah shi kadai amma dan girmama wanda ya haramta din sai ba a faɗe shi ba aka ce hurrimat alaikum ummahatukum an haramta muku auren ainihin wato iyayenku malamai suka ce kalmar al'ummu idan ta zo a ƙur'ani tana komawa zuwa ga ma'ana guda biyar akan ci al'ummu ana nufin al'aslu daga nan ne za ka fahimci kuskuren da wasu ke yi da yawa idan sun zo fassara wallazi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi sai suke wa'annan muhkamatun sune uwan littafin to al'ummu a ayar ba uwa bane da haka akan ce al'ummu da ma'anan al'aslu asalin abu kamar yadda Allah ya ce walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa zurriya wama kana li rasulin an ya'ti bi ayatin illa bi idnillah sai yace li kulli ajalin kitab yamhu Allahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab Allah yana goge abin da ya ga dama ya tabbatar da abin da ya ga dama saboda wa indahu a gurin Allah ne ake da ummul kitab shine asalul kitab asalin littafin kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa yace hamim wal kitabil mubin inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'allakum taqilun sai yace wa innahu fi ummil kitabi ladaina la hakim dan haka fi ummul shine fi asalul kitabi sannan akan ce Allah ya ce wa kazalika anzalna ko wa kazalika auhayna ilayka qur'anan arabiyyan haka yi maka maka wahayin qur'ani da harshen larabci da tunzira ummal qura wa man haula dan kai gargadi ga asalin gari na duniya da kuma garin da ke gefanta dan maka shine ainihin wato ummul qura to wannan shine kalman ummu da take zuwa da shi a yare na larabci da ma'anan al asali alfada da ya zo yana yaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yace ala ahmadu min rabbihi salawatu akan annabin zaɓi, ira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi yace Lakada azumar fi khalqihi barakatu yace tabbas haƙiƙa ya girmama albarkatun Allah a cikin halittunsa sai yace laqad ba'ara shamsa duha mu'jizatuhu barahinuhu la tanqadi wahibatuhu fa ayatuhu shuhuban wa anmuluhu wato suhubu yake cewa laqad baharat haƙiƙa tarin jaya mai cece tarin jaya mu'jizatuhu mu'jizojin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da su daga gurin Allah to sun rinjayi shamsar duha rana ta hanci domin rana in ta fito akwai lokacin da ba a ganin ta ita kuma mu'jizar da annabi ya zo da ita daga gurin Allah ba wani dare da za a ce ba a ganin ta yanzu ɗaya daga ciki ba akwai qur'ani a gaban mu ba zuwan dare da rana na sa a ci ba a ganin ƙura'ani? shi yasa ce laqad baharat shamsad duha mu'jizatuhu mu'jizojin da annabi ya zo da su daga gurin Allah sirrin jayi ranar ainihin wato hanti sai ce barahinu hujjojin da annabi ya zo da su daga gurin Allah la tanqabi ba za ta yanke ba har kiyama ta daya sannan wahibatuhu wato haka kyautar da Allah ya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yace fa ayatuhu shuhubun ayoyin da annabi ya zo da su daga gurin Allah kaman yula ne kaman tauraro ne da yake kakkaɓo shaidanin da suke hawa sama don sato maganan Allah maɗaukakin sarki sannan ya ce wa an mulhu yan yatsun annaba kuma suhu yadda ka san wato girgije ne kuma gurin kyauta sallallahu alaihi wasallam sai yake ce lamma tabahu rabbuhu lil makarim yayin da Allah madaukakin sarki ya zaɓi annabin shi saboda kyawawan ɗabi'un shi fahanat ladaihi ummahatul azaim dan haka sai ce fahanat sai ce sauki ladaihi a gurin annabi ummahatul azaim mai alfaza da yake nufi da ummahatul azaim shine aslul azaim duk wani abu wanda yake wato asalinsa babba ne mai girma mai daraja mai kima a gurin Allah to asalin wannan abun sai sauki ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da haka wannan ne yasa yace wa ma akhadhatu fihi lawmatu la'im daga lokacin zargin mai zargi bai kama annabi akan kira zuwa ga Allah dan haka bana batal islami fawqa da'imin sai yace min al-khams fi azyafi hal ajmu min al-khams fi azyafi hal ujmu wal arba wal urbu sai ga annabi ya gina tanti na musulunci wanda a farfajiyar ta sai ga larabawan duniya da kuma wato wanda ba balarabe ba a duniya na haka akan ce al'ummu a yare na larabci da ma'anan al'aslu shine al'aslu sannan akan ce al'ummu da ma'anan alwalida wacce ta haifi mutum ina fata an fahimta kamar yadda Allah ya ce a kissan na na Maryamu ya ta Haruna ma kana abuki mir'asan wa ma kanat ummuki bagiya kamar yadda annan Musa ya daga hannu yayi addu'a yayi addu'a Allah ya ce qala qad utita su'ulaka ya Musa wa laqad mananna alayka marratan إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى كنا إلى أمك إتتي وتتهي فأنب موسى أن اقذ فيه في التابوت فقد فيه في اليم فليلقه اليم بالساهل يأخذه عدو لي وعدو لا وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على أن استمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يقول فرجعناك إلى أمك كداو لكي كيزوا وجن أينهم وتو ما هي فيركم sannan akan ci al'umma da ma'anan al-murdi a wacce ta shayar da kai wanda aya ta faɗi ɗaya daga ciki ko wa ummahatukum allati arda'anakum wacce ta shayar da kai ita ma uwa ce kamar yadda ƙur'ani ya tabbatar sannan na hudu akan ci ainihin wato al'ummu shine mushabahatul ummi fil hurmati wat ta'zim akwai wacce ta yi kama da mahaifiyarka wajen alfarma da girma da mutuntawa su aka ba su hukuncin iyaye su waye wa'annan su ne matan manzon Allah dan Allah ne yace annabi wa aula bil mu'minina min anfusihim sai yace wa azwajuhu ummahatuhum kaga ba iyaye bane na haihuwa iyaye ne na alfarma da girma da mutuntawa a gurin Allah madaukakin sarki sannan akan ci al'ummu da ma'anan almarji wal masir wato makoman mutum shi yasa Allah madaukakin sarki yace fa amma man kafat mawazinuhu fa ummuhu duk wanda aka je rami mizanin aikin sa yi sako sako yi kasa ba nauyi Allah ya ce fa ummuhu hawiya to uwarsa ita ce hawiya kaga ba haihuwarsa ce ba wa ma adraka ma ya Allah ya ce narun hamiya shi yasa al-imam ibn qutayba yake cewa wato abin da ya sa Allah maɗaukakin sarki ya ce fa ummuhu hawuya yanzu idan yaro yana kuka aka kasa gane kanshi wajen wa ake cewa mayar da shi wajen uwar shi ko to dan wuta Allah ya kiyaye in ya shiga wuta yana kuka a ciki to ita wutar ƙara cininiyo shi take ɗauka take azabar ba ta ishe shi bane ba in yaro yana kuka ba haka zaka ga mamashi na ƙara rungume shi tana lallashin shi ko kuwa to shi ma dan wuta haka wuta za ta ƙara rungumo shi tana ƙara tarere shi tana ƙara tura mai bala'i tana ɗauka ko azabar ba ta shi bane shi yasa Allah yake fa ummuhu hawiya Allah ka rawa mu da wannan uwa ya eh, wannan ba uwar arziki ba ce wallahi Allah ya raba mu da ita ina ba ta fahimta to wannan yana daga cikin abin da aka ce masa ummu uwa ainihin wato a Qur'ani sannan wannan maganar da Allah madaukakin sarki ya faɗa ya ce hurrimat alaikum ummahatukum an haramta muku auren iyayenku shi kan shi malamai suka ce lafazin at-tahrimu ko al-haramu a Qur'ani idan ka zo kana kallon inda Allah ya ambaci haram haram a Qur'ani to ka lura da kyau idan ka ce za ka ba su ma'ana guda ɗaya wata rana za ka zo za ka yi fassara kuma fassaran ba zai zama daidai ba akan ce abu na farko alharamu a ƙur'ani da ma'anan wato haramul munaka haki haram haramci na aure kamar yadda ƙur'ani ya magana an ka ganin ai haramci ne nawa haramci ne na aure shi yasa ya ce hurrimat alaikum ummahatukum har zuwa ƙarshen abin da aya ta faɗa sannan akwai haramul fisq wal ma'asiya haramci na fasikanci da saban Allah kamar yadda Allah ya ce qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana wa la taqtulu awladakum min imlaqin nahnu narzuquhum nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabu al fawahisha ma dhahara minha wa ma badana wa la taqtulu an nafsa allati harrama Allah illa bil haqqi dhalikum wasaqum bihi la'allakum taqilun shine abinda Allah ya faɗa a suratul a'raf yace qul inna ma harrama rabbiyal fawahisha ce ubangiji na ya haramta ainihin wato alfasha sannan akwai haramul ajaibi wato wal ce. haramci na ban mamaki da kuma mu'jiza ba haramci na an hana ba kar ai Allah da yazo kissar annabi Musa ai cewa harramna alaihi al maradi'a min qablu mun haramta haramci irin na kar ai a'a wannan haramul mu'jizati ne wal ajaibi haramci ne na ban mamaki wa haramna alaihi almaradi min qablu fa qala hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu lakum wa hum lahu nasiyun sana akwai na hudu kashi na haramun a ƙurani shine akwai haramul azabi wal uquba haramci na azaba da kowa mutum uquba Allah ya ce wa nada ashabun nari ashabal janna yan aljanna wato yan wuta wanada ashabun nar yan wuta za su kira ashabul jannati yan aljanna za su ce musu an afidu alaina min alma'i dala ku dan san mana wani abu na ruwa aw min ma razaqahumullah qalu sai yan aljanna su ce inna allaha harramahuma wannan haramun ne na azaba da kuma yi mutum hukuma ba haramun bane yanzu ana nufin a'a karka yi kada Allah ya sa kai ba an riga an shiga wuta ba yan aljanna sun riga sun tafi Allah ya ga muna ciki eh Allah harrama kuma alal kafirina wannan haramcin shine Allah ta'ala yace cewa laqad kafara alladhina qalu inna Allah huwa almasih ibn maryam wa qala ya bani isra'ila ibudu Allah rabbi wa rabbakum innahu man yushrik billahi duk wanda ya mutu yana hada Allah da wani sai yake faqad harrama Alayhi alaihi aljannata Allah ya haramta masa aljanna shine haramci ne wa mutum ukuba da azaba Allah ka raba mu da wannan haramcin sannan akwai wato haramul fiski haramul fiski shari'a kamar yadda Allah ya ce hurrimat alaikumul maitatu waddam wa lahamul khinziri wa ma uhilla li ghairi Allah bihi wal munqanatu wal mawqudatu lam taraddiyatu wan natihatu wa ma akala subu illa ma zakkaytum wa ma zubiha ala an-nusbi wa an tastaqsimu bil azlam sai ke zalikum fisku sana akwai haramul hirmani wal halaka haramci na a haramta maka alheri da kuma halakawa akwai mutanen da Allah ya ce wa haramun ala qaryatin ahlaknaha annahum la yarji'un sana akwai haramul haramu shahawati wal hawa haramci na san zuciya da kuma sha'awa kamar yadda Allah ya ce wa qalu hadhihi an'amun wa harsun hijrun la yat'amuha illa man yasha'u illa man yasha'u bi za'amihi وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سنا أقي حرام النذر والمصلحة حرم شينا الواشي لكم مصلحة الله تعالى يأتي كل طعام كان هلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة وأنه حرام نينا النذر والمصلحة إذن وأنه حرم شيني الله يأتي والنبي يا أيها النبي لما تحرمه ma ahallallahu laka tabtagi mardata azwajika wallahu ghafurur rahim sannan akwai haramun hadri wal ibaha haramci na ainihin wato taka tsantsan da kuma halacci game da Allah ya ce uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum wa lis-sayyara wa hurrima alaykum saydul bahri saydul barri ma dumtum hurma wattaqullaha alladhi ilayhi tusharun sannan akwai haramun tawqir wal hurma haramci na mutuntawa da kuma alfarma wannan yana zuwa a ƙur'ani wanda wannan haramcin na mutuntawa da alfarma shine duk inda Allah maɗaukakin sarki maganan wasu watanni ko ɗakin Allah sai ka ji yana maganan cewa haram ba haramun da ka sani ba Allah ya ce ja'alallahu al-ka'abata al-baita harama qiyaman lin Allah ya sanya ɗakin Ka'aba guri ne wanda yake da alfarma da mutunci sannan wa shaharar harama wal qala'ida sannan da kuma watanni masu alfarma ai muna da ɗakin Allah mai alfarma muna da watanni masu alfarma wannan gurin ne Allah ya ce maimaita a Ƙur'ani ya ce qad nara taqallubu wajhika fis sama'i falan ka qiblatan tardaha fawalli walli waje haka masjid al haram wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum shatara wa innal ladhina utul kitaba dan aka ce wanda ya fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram kun ga masjid al-haram ba masallaci na haram ba masallaci wa mai alfarma dan haramun ne anan da ma'anan at-tawqir wa ta'zim wal hurmatu haramci ne na mutuntawa da girmamawa da ainihin wato kare mutuncinsa kamar yadda Allah ya ce wa min haythu kharajta fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram sai ce wa innahu lal haqq min rabbika wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun sannan ya kuma faɗa ya ce wa min haitu kharasta fa walli wajhaka shatar al-masjid al-haram wannan haramcin shine Allah ta'ala yake cewa qutuluhum haythu taqibtumuhum wa akhrijuhum min haythu akhrajuhum wal fitnatu ashaddu min al-qatl wa la tuqatiluhum inda al-masjid al-haram hatta yuqatilukum fi kada ku kuskura ku yaƙe su a masallaci mai alfarma ba masallaci na haram ba har sai idan sun yaƙe ku sannan Allah ya ce a shahrul harami bish-shahril harami wa bish-shahril harami wal hurumatu qisas da haka a shahrul haramu bish-shahril harami ina ba ta an fahimta da haka ba za ka ce watan haram ba da watan haram wal hurumatu qisas ko zalika zalika da ya gama maganar wa atimul hajji wal umrati lillahi sai ce zalika liman lam yakun ahluhu hadirin masjidil haram wannan wanda iyalansa ba su halarci masallaci mai alfarma ba Shi ne laisa alaikum jinahun an tabtagu lammin min rabbikum fa'ida a fattun min arafatin laha inda mash'aril haram akwai mash'aril haram ne yayin da aka baro wato a arafa ranar tara ga wata za a zo mina a kwana daga mina idan an kwana washe gari ranar goma ga wata sannan za a gangaro za a to a yi jifan jamara babba wanda ba wuce ke cewa jifan shaitan Allah ya ce yas'alunaka ani shahril harami qitalun fi suna tambayar ka dangane da wato wata mai alfarma hukuncin yin yaki a ciki wanda wannan ayat ta sauka ne lokacin da wasu sahabbai daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi ya tura su yace su je ga wani ayari can na Qurayshawa su je su tare su su bige na bigewa su kwato mai duke su dawo da ita to da zamani ne na tafiyar ƙasa sun yi tafiya ta kwanaki sanda aka aike su watanni mai alfarma bai shiga ba mutanen sun riga sun cin musu lokacin da wata mai alfarma ya shiga to yanzu su aiwatar da saƙon annabi ne ko ku a su dawo ya za su gashi ne ba a yaƙi a wata mai alfarma Ga shi kuma annabi ya tura su kuma bai ce masu idan wata mai alfarma ya shiga ba dawo kawai sai suka yi ishihadi sai suka kai farmaki suka kashe na kashewa masu guduwa suka gudu sai suka dawo wa da annabi dukiyar to wannan sai ya zama shubaha sai aka dinga yawo da matsala cewa wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ya ce yana girmama addinin annabi Ibrahim kuma addinin innabi ibrahim addini ne da ake kiyaye watanni masu alfarma ba a yaki a ciki suka ce ba gaskiya ba ne ƙarya ne da da gaske yana bin addinin annabi ibrahim ne da babu yadda za a yi zo yaki a cikin wata mai alfarma wannan matsalan ta zama shubha da an zo karatu kowa tambaye sai me hukuncin yin yaki a cikin wata mai alfarma da aka matsa tambaya Allah ta'ala ya ce yas'alunaka anil shahril harami qitalun fihi suna tambayar ka dangane da wata mai alfarma mai hukuncin yin yaƙi a ciki Allah ya ce kulka ce masu kitalin fihi kabiru Lallai yaƙin da wayannan mutanen suke al'amari ne babba mai girma ba su kyauta ba ta amma bala a yi lissafo a ga waye ci ko zai begette kul qitalun fihi kabirun wa saddun an sabilillahi Allah ta'ala ya yace kange mutane ku kuma da kuka yi daga tafarkin Allah wa kufurin bihi da kuma kafirce ma Allah da kuka yi sannan wal masjidil haram da kuma kul qitalin fihi kabirun wa saddun an sabilillahi wa kufurun bihi wal masjidil haram da masallaci ainihin wato mai alfarma wato bayan kafirce ma Allah kul qitalin fihi kabirun wa saddun an sabilillahi wa kufurun bihi Kar kan mutane daga tafarkin Allah kafirce ma Allah din sannan bayan kafirce ma Allah din wal haram da kuma ainihin wato kafirce wa masallaci mai alfarma wa ikraju ahlihi da kuma fitar da yan cikin garin su garin sai Allah ya ce a zo a hada a gani minhu akbaru inda Allah wannan yafi girma a gurin Allah da wannan ne na ce wanda suka ce fata wadda na yi zafi kuma na yi kuskure na ce aje na yi kuskure na yadda ba daidai ba ne amma ni gara in je gaban Allah Allah ya tsayar da ni ana tuhumata a gaban Allah da an taɓa mutuncin annabin shi gurin ba shi kariya ne ne kuskure kuma akan wannan kadira kowa sai ya je gaban Allah ɗayan biyu ko dai wanda aka taɓa mutuncin annabi ya kuskure gurin ya yi shiru bai ɗauki mataki ba bai ba annabin kariya ba ko wanda aka taɓa mutuncin annabin ya kuskure gurin ba annabin kariya ko kuma wanda shi yana tsakiya bai tare da wa'ancin bai tare da wa'annan wala dole sai mutum ya tsaya guri ɗaya ni kuma da a taɓa mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallama wallahi gara in yi kuskure gurin kare mutuncin annabi in na je gaban Allah ni ya fi sauƙi a gurina da in yi kuskure an taɓa mutuncin annabi in je gaban Allah ban ɗauki matakin komai ba ni wannan ya fi sauƙi na ta kowa sai ya zaɓa abin da ya fi mai sauƙi sai ya ɗauka wannan shine kullun ya amalu ala shakilati haka Allah ya kuma cewa laisa alaikum junahun wato ya ayyuhal ladina amanu la yuhillu lakum la tuhillu sha'air wala ash-shahr harama wala al-hadi wala al-qala'id wala amin al-bayt al-harama yabtaguna fatlan min Allah wa ridwanan wa idha halaltum fasqadu wala yajrimannakum shan'an qawmin an saddukum 'anil masjidil haram haka Allah ya ce wa malahum Allah yu'azzibuhum Allah wa hum yasudduna 'anil masjidil haram haka Allah madaukakin sarki ya kaifa da lil na ahadun inda Allah wa inda rasulih illa na ahadtum inda al masjidil haram shi yasa Allah ce fa mastaqamu lakum fastaqimu lahum inda Allah yuhibbul muttaqin أجعلتم سقاية الهاج وإمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون inda Allah. ya ayyuhal ladina amanu innamal mushrikuna najasun fala yaqrabu al-masjid al-harama ba'da amihim hada naka masjid al-haram shine masallaci mai alfarma subhanallazi asara bi abdihi laylan min al haram daga masallaci mai alfarma innal ladina kafaru wa an sabilillahi ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء للآكف فيه والباس هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ مهلها الله يكي شوى لقد صدق الله رسوله الرؤيا لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين muhallikina ru'usakum wa muqassirina la takafun da haka dukkan wannan yana nufin haramci na alfarma da girma da matsayi ba haramun na an hana ba ina fata an fahimta to akwai wanda suka ainihin wato haramta akwai haramci na har abada akwai haramci na lokaci akwai haramcin da kuma bujurwa yake idan ya bujuro to sai a hara auren mace malamai sun faɗi cewa wanda aka haramta a cikin wannan ayar idan ka buɗe su sun kai guda goma sha hudu na farko akwai waɗanda suka haramta ta ɓangaren nasaba wanda guda bakwai ne wannan su ne aya ta fara faɗa ta ce hurrimat alaikum ummahatukum ko an haranta muku auren iyayenku wa banatukum da ƴaƴanku wa akhwatukum da ƴan uwanku wa ammatukum da yar mahaifi ko kanwarsa wa khalatukum da kanwar mahaifiya ko yar mai mahaifiya wa banatul akhi wa banatul ukti wa'annan su ne zai baka guda bakwai wa'anda aka haramta a aure su ta ɓangaren nasaba idan an ce nasaba shine wanda suke da alaƙa ta jini da kai sannan akwai muharramatun birrada wa'inda aka hana a aure su ta bangaren shayarwa su kuma sune wa ummahatukum allati arda'anakum wa akhawatukum min ar-rada'a to haka wa'inda suka haramta ta bangaren shayarwa su ma guda bakwai ne na barko akwai al'ummu birrada'a ita uwar da ta shayar ko wahiyar mar'atu allati arda'atka ita ce wacce ta shayar da mutum dan ita ƙur'ani kaɗai ya faɗa a nan gurin sai ‘yan uwan shayarwa wa ummahatukum allati arda'anakum wa akwatukum min ar-rida'a to matar da ta shayar da kai ɗaya kenan daga nan ne malamai suka ce aka riskar wa yulhaqu biha ummuha kenan mahaifiyarta ta haramta ko sannan wa ummu ummiha wa ummu abiha da uwar uwarta da uwar babanta duk sun haramta ga mutum sannan akwai al'uktu bin rada'a wacce aka shayar da kai yar uwa wa hiya allati rada'at min ummika wacce ta sha mama daga gurin wacce ta haife ka ina ba ta fahimta wanda aya ta faɗa a nan gurin ta ce tace ummahatukum allati arda'anakum ta ewa wacce an kai ta ta shayar da kai ne amma ba ita ta haife ka ba a nan gurin kaso na biyu shine al'uktu bin rada'a yar uwa wacce aka shayar da kai wa hiya allati rada'at min ummika da raja'ata min ummiya wacce ka sha nono a gurin mahaifiyarta idan aka ɗauki mutum aka kai shi gurin wata mata matar ta shayar da shi to yanzu wannan matar ƴar matan ƴaƴan matan haramun ne a gurin shi a aure ta haka kuma idan shi ne aka ɗauko ita yarinyar aka kawo gidansu mamar shi mahaifiya ta shayar da wa ta shayar da ita wannan yarinyar to yanzu wannan yarinyar ta haramta gurin shi a aure ta Shi ne ainihin wato wato al'uktu birrada sannan au rada'at anta wa hiya min min ma'atin wahai ko da kai da ita kuka sha daga nono guda daya au rada'at min zawjati abiha au rada'at hiya min zawjati abika ko kuka aini ko ka sha nono daga ainihin wato matar mahaifinta ko kuma ainihin wato ita ta sha nono daga matar mahaifinka duk wannan ya haramta sannan waɗanda sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta haramta akwai bintul akhi min rada yar ɗan uwa ta ɓangaren shayarwa ko ɗan uwanku da dan uwanka da aka shayar da shi to yar shi haramun ne ka aure ta sannan akwai bintul uktu min wacce aka shayar da kai da ita to yatta haramun ne ka aure ta can bintul akh min rada idan aka shayar da kai da wani mama ɗaya to haramun ne ya shi ka aure ta haka nan idan aka shayar da kai da wata mama to yatta haramun ne ka auruwa ka aure yar sannan akwai wato al'amma al'amatu min rada yar uwa ta shayarwa da mahaifiyarka da wata mata an shayar da su ko kuwa to yanzu wannan matar da aka shayar tare da mahaifiyarka ita ma haramun ne a aure ta wannan matar wahiyar lati rad'at ma abika ita ce wacce ta sha nono tare da mahaifinka da mahaifiyarka ko da mahaifinka da wata mata wata mata ta shayar da su ko mahaifiyarsa ta shayar da su to yanzu wannan matan haramun ne ka aure ta sannan akwai alkhala min rada a yar uwar uwa ta bangaren shayarwa wa hiya allati rada'at ma ummika ita ce ita kuma tare da mahaifiyarka suka sha mama ita ma wannan haramun ne a aure ta sannan akwai albintu min rada'a ya ta shayarwa wa hiya allati rada'at min zawjika min zawjatika idan aka kawo mace matarka ta shayar da ita to yanzu wannan yarinyar haramun ne kuma ka aure ta ina fata fahimta da haka suka ce fa yakunu rajulu na haminar rada yanzu sai shi mijin ya zama uba ne na shayarwa kamar yadda uwar ta zama wa uwar shayarwa a gurin yarinya Na haka idan wata mata ta kawo wata yarinya mahaifiyarka ta sha matarka ta shayar da ita to kar ka yi kuskuren ganganci nan gaba ka ce ka tafi neman aurenta ka ce to ai ba ke kika haife ta ba to wannan yana daga cikin abubuwan da wallahi ya kamata a ci ana bincike kafin a yi aure saboda da zaran daga baya aka gano cewa akwai ɗaya daga cikin waɗannan matsalolin ko da daga baya an tara zuri'a aure automatic ya lalace ba yadda za a yi yara kuma sun zama 'ya'yan shi ba Allah ya kiyaye dan haka annabi haka ya faɗa ya ce arrada'atu tuharrimu ko arrada'atu tuharrimu ma tuharrimu alwilada ita shayarwa duk abin da haihuwa ke hanawa shayarwa na hanawa in dai aka shayar da mutum da kai da shi ko da kai da wata mata ko wani wanda yake da alaka da kai da wancan kamar yadda muka yi ta faɗa to da an samu mujarradin shayarwan to shikenan shayarwan ya lalata komai wannan shine wanda mun kawo hadisi ɗazu wanda yana cikin bukhari wanda ya kawo shi babun rihilati fil mas'alati nazila wa a ahli babun da ke magana mutum ya tashi ya yi doguwar tafiya don neman ilimi akan wata matsala da ta faru wacce babu ita a baya da kuma idan ka je ka nemo matsalar idan da kai da iyalanka ba su san hukuncin abin ba ka dawo kai musu bayani ka ce ya ake ciki uqbatu bin al-harith yace annahu tazawwaja ibnatan li abi ihab min uzayz fa atatu imra'atu wannan mutum ya auri wata mata ana zaune yana angwanci ana ango ka sha mai ashe zai sha matsala qalat sai ga wata ainihin wato tsohuwa sai ta shigo sai take inni arda'atu uqbata wallati tazawwaja ni na shayar da kai da matar da ka aura fa qala laha uqba sai uqba yace ma a'lamu annaka arda'atni yace wallahi ni ban san kin shayar da ni ba ƙarya ne wala akbaratni kuma ke baki taba ban labari ba da na taso haka kawai ina zaune da matata ki zo ki ja min matsala ki ce wani wai kin shayar da ni فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم daga garin da yake zuwa madina akwai nisa ya nemi abin hawa ya taho gurin babban mai gida fasa alahu ya tambayi annabi ya ce ga abinda da matan nan ta zo ta faɗa faƙalar rasulullah sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya ce kaifa wa kada ya za a kinta ta riga ta su faɗa kuma ya tabbata an yaka na haka fa faraqa ƙaha uku batu wa naka zawjan ghayrahu sai ta rabu da shi ta auri wani namijin kaddara ci ba yadda za a yi haka Allah ya hukunta kaga wannan dai tone tone bai daɗi ba gaskiya to sannan akwai muharramatun bil musahara akwai waɗanda suka haramta ta bangaren surukuntaka su kuma mata ne guda hudu na farko akwai zaujil matar uba wanda shi aya ta fara faɗa cewa wala tankihu ma naka aba'ukum minan nisa illa ma qad salafa na biyu akwai zaujatul ibn matar dako wa zaudatul ibn al-ibn wa ibn al-binti da kuma ainihin wato matar dan da da kuma ainihin wato ibn al-binti da kuma ainihin wato dan ya wanda shine aya ta faɗa ta cewa halailu abna'ikum alladina min aslabikum sana akwai ummu zauda mahaifiyar mace shine ummahatu nisa'ikum sana akwai binti zauda yar mace wacce ake kira ake ce mata me ainihin wato agola da haka wannan haramun ne akan namiji aure ta amma akan sharɗin da muka faɗa ku idan an yi dukuli da mamar fa in lam takunu dakaltum bihinna fala junaha alaykum in ba ai dukuli ba to ba laifi ka iya su fasa auren daga baya ka ce ma yarinya kake so sannan akwai muharramatun bis sabab akwai waɗanda aka haramta saboda wani sababi waɗanda aka haramta saboda sababi na farko akwai alli'anu duk wanda wani abu ya faru na zargi tsakaninsa da mace tsinuwa ta shiga akan tsinuwa yanzu ta haramta gare shi ta ɓangaren sababi me sababin shine sababin an yi rigima an tafi kotu an yi duk matar da wani ya aure ta zargi ya shiga aka tafi kotu rantsuwa ne ya raba su to daga baya wannan matar in daga shi sai ita a duniya ba zai aure ta ba wannan shine haramci ta ɓangaren ainihin wato sabab sannan akwai wanda suka haramta saboda ainihin wato wa muharramatun li'ajalil jam'i wanda suka haramta saboda jam'i wato a tara shine a tara tsakanin yan uwa guda biyu ya dawa ya da ainihin wato kanwa aljamu bainal uktaini sawa'un kana ta minan nasbi aw ar rada ko ta bangaren nasaba ya da kanwa wacce suka fito uwa ɗaya uba ɗaya ko ku a'a wannan ka auro wannan yanzu kana zaune tare da ita amma ga wata can a wata unguwa ba uwarsu ɗaya ba uwansu ɗaya ba amma an kai wata mata ta shayar da su to haramun ne ka auri wacce? yadda bai yiwa a haɗa ya da ƙanwa lokaci ɗaya haka bai yiwa a haɗa wacce aka shayar da matarka da wata lokaci ɗaya kuma duk kana auren su kaga duk waɗannan abubuwa ne wanda yake da buƙatar mutanen mu sai an san su an kiyaye a babun aure to dan haka wannan ainihin wato shine dan haka wanda suka haramta haramcin da yake yana da lokaci bujurwa yake haramcin da yake yana da lokaci su ne na farko da maka faɗa muharramatun da azirin jam'i haramci saboda jam'i kenan idan kana aure da ƙanwa an haramta maka ya haramcin na lokaci ne inda za a rabu da giyar za a iya auren ƙanwa ko ba za a iya ba kenan haramci na lokaci ne ba haramci ba ne na arabada amma waɗanda muka faɗa a baya gabaki ɗaya haramci ne na arabada da wanda suke ta ɓangaren nasaba da sababi da musahara wa'ancan guda hudu ta ɓangaren surukuntaka guda bakwai ta ɓangaren nasaba ga kuma sababin tsina wa'annan ko daga kai sai su a duniya ba zai yi ka aure ɗaya daga ciki ba amma wannan haramci ne wanda yake yana da lokaci daga ciki akwai aljamu hadawa tsakanin yan uwa guda biya da kanwa kaga haramci ne na lokaci sannan na biyu akwai aljam'u bainal mar'ati wa ammatiha haɗawa tsakanin mace da ƴar uwan mahaifiyarta wa bainal mar'ati wa khalatiha da kuma haɗawa tsakanin mace da ƴar uwan mahaifinta ko ƴar uwan me mahaifiyarta mun ce amma ita ce ƴar uwan mahaifi ko khala ita ce wa ƴar uwan mahaifiya ko ƴar uwan me mahaifiya to mace ce kake aure da ita ko tana da wa akwai mahaifiyarta akwai ƴar uwan min mahaifiyar to dan haka ba zai yi ba a haɗa su aure lokaci ɗaya dole sai idan an rabu da ɗaya sannan a a aure ainihin wato ɗaya da haka ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ya ce la yujma'u bainal mar'ati wa ammatiha ba a hana mace a wajen aure lokaci ɗaya da ƴar uwan mahaifinta ko ƴar uwan mahaifiyarta sannan muharramatin li'ajalil adad akwai wanda aka haramta saboda adadi su ne idan kana da mace ta hudu haramun ne ka je ta auro ta biyar ba haka bane amma inda za ka saki ta ɗaya daga ciki ya halatta ka je ka auro ta ko bai halatta ba to wanda daga cikin haramci wanda yake da lokaci mutumin da yake da mata hudu ya je ya auro ta biyar haramun ne haka nan bawa idan yana da mace guda biyu to haramun ne ya ji ya auro ta nawa ta uku wannan haramun ne in dai a gurin bawa ne kamar yadda da a gurin shi haramun ne idan kana da mata hudu ka je ka auro ta nawa to haka bawa haramun ne in yana da mata biyu ya ji ya auro ta nawa ta uku amma inda zai rabu da ɗaya zai iya ƙaruwa ko ba zai iya ba zai iya wannan haramci ne na lokaci sannan akwai mace da take ainihin wato haramcin da yake bujurowa haramcin da yake bujurwa akwai matar da take ta aure ko ba bujurwa yake ba wanda shine zamu tarar a gaba wal musanatu minan nisa illa ma malakat aymanukum matar auren wani in tana da aure haramun ne ka aure ta amma haramci ne wanda yake ari idan mijin ya sake ta in kana so ba za ka je ka aura ba eh wani masallaci an zo liman yana a daidaita sahu a haɗa kafaɗu ashe bai sani maladan ya sake mata ya aura yace ka zo kana ta a daidaita sahu bayan ku ke bata sahun ba amma kana a daidaita sahu a hada kawai. sannan na biyu wacce take ainihin wato haramcin da bujurwa yake matar da take mai idda idan mace tana idda haramcin bujurwa yake in ta gama idda za a aure ta ko ba za a aura ba haramci ne wanda yake arid bujurwa yi. sannan akwai matar da take na uku mai istibara'i idan an yi zina da mace haramun ne a aure ta sai ta yi min sai ta istibra'i sannan nau'i na hudu daga cikin abin da ke bujurwa a babin aure ba za a aura ba shine azzaniyatu hatta tuba duk matar da ka san tana zina haram ne ka aure ta sai in ta tuba tukunna sannan zaka aure ta saboda ayat cewa azzani la yankihu illa zaniyatan aw mushrikatan wa zaniyatu la yankihuha illa me illa zanin aw mushrik Allah ya ce wa hurrima zalika alal mu'minina wannan haramun ne akan masu imani sannan nau'i na biyar shine al-mutallaqa salatan matar da aka sake ta saki uku haramun ne ka aure ta sai ta je ta haramun ne a yi a aure ta mijinta kenan ko hatta tanki ha zaujan mai gairahu sai ta je ta auri wani namiji wanda ba shi ma sannan nau'i na shida matar da take cikin harama na aikin haji al-muhrima idan mutum ya riga ya harama a cikin aikin hajji haramun ne ya aure sannan al-muslima lil kafira mace musulma ga kafira haramun an fahimta yi amma in ya shigo musulunci ba ya halatta haramci ne wanda yake arid bujirwa yi sannan alkafiratu lil muslim nan kafiri ya auri musulma haramun ne mace musulma ta auri kafiri haramun ne ina ne ya halatta musulmi ya auri kafira guri ɗaya ne idan ahalar kitabu ce shine ya halatta ya aure ta in ba ahalar kitabu ba ce mushrika ce to bai halatta ya aure ta ba wannan duka akwai aya dan Allah ne ce wala tankihul mushrikati hatta yu'minna wala abadun mu'minun khairun min mushrikatin walau ajabatkum amma wajen alkafiratu mace kafira ga musulma malamai sun faɗi cewa ya halatta namiji ya auri mace kafira amma idan ahlul kitabi ne dan Allah ne ya ce al-yawma uhilla lakum at-tayyibatu wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum إلا اللهم سيتي والموصنات من المؤمنات والموصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن أما أوجن أورو أهل الكتاب وأن جزي أورو واتبع مسلما ما dole ya tabbatar yana da jajircewa ta farko tukunna ya fahimci addini ko kuwa yana da tsayuwa akan addinin idan ba haka ba za ka yi sababin kawo yara duniya nan gaba su rabu wasu na kiristanci wasu na musulunci saboda rashin kulawa da haka duk wanda ba shi da ƙarfin imani da fahimtar addinin da zai kula a kan yaran shi idan ya auro wacce ba musulma ba to haramun ne ya ji ya auro kuma wacce ba musulman ba dan zai zama sababin zuwa ga za ta kai 'ya'yan shi zuwa ga zuwa ga Allah ya sa mu dace to na ga lokaci yana hararar mu Allah ta'ala ya sa mu dace kun san wasu matsalolin irin waɗannan suna da alaka da fikihu idan aka ce za a tsaya ta dogon bayani wani zai ce ana ta ɓata lokaci amma dai ina fatan an fahimci saƙon Allah ta'ala ya sa mu dace dan haka abinda muka faɗa dai Allah ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh